باب وجوب الحج وفضله كتاب أي هذا كتاب يذكر فيه مجموع من الأبواب في الفقه ولا سيما الذي يتعلق بالحج وقال كتاب الحج باب وجوب الحج قال كتاب الحج إعرابه معروف لا بد من التقدير إما أن يكون كتاب الحج خبر لمبتدا محذوف أو يكون كتاب الحج مبتدا والخبر محذوف لا بد من التقدير لأنهم قالوا لولا الحذف والتقدير لعرف الحمار لعرف النحو الحمار أي لولا المحذوفات والمقدورات لعلم النحو الحمار فتقول كتاب الحج أي كتاب مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره وهو مضاف والحج مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره فأين خبر المبتدا فتقول هذا محله أي كتاب الحج هذا محله لأن الكلام لا لأن الكلام لا يتم في العربية إلا إذا وجد المبتدأ والخبر أما المبتدأ بدون خبر فالكلام غير كامل غير غير كامل في اللغة العربية فتقول كتاب الحج هذا محله هذا ها حرف تنبيه ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدا الثاني محله خبر للمبتدا الثاني فالجملة والجملة من المبتدا الثاني وخبره في محل رفع خبر للمبتدا الأول أو تقول كتاب الحج خبر لمبتدا محظوظ تقديره هذا كتاب الحج فيكون الكلام التام الله أكبر قال باب وجود الحج وفضله إعرابه كما سبق كما كالإعراب في كتاب الحج yace babin da ke bayanin wajabcin haji da kuma babin da ke bayanin fadalan haji haka Imam al-Bukhari ya kulla babin bayan ya ce bismillahir rahmanir rahim an gama kitabul kitabuz zakati da abin da ke ciki duk baki daya aka fara da kitabul hajji yake babi a cikin kitabul hajji farkon babin da Imam al-Bukhari ya fara da shi shine babin da ke bayanin wajabcin hajji da kuma yake bayanin fadalan aikin hajji وقول الله تعالى الواو معطوف على فضل الحج وجود الحج وفضله وقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر fa inna allaha ghaniyun 'anil 'alamin haka imam bukhari ya bude kitabul hajji babin da ke bayanin wajabcin hajji da kuma bayanin fadalan aikin hajji sai yace wannan aya ita ce take bayyana wajabcin hajji aka ce yayin da annabi Ibrahim ya gina Ka'aba wa iz yarfa'u Ibrahim alqawaid min albayt wa Isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas وفي آية يقول رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إني أسكنت من ذريتي يا أبنجينا نينا زونت ذريتا جماعة إيالنا بواد غير ذي زرع daga kwari inda babu tsiro babu shuka babu babu babu ba abin da za a rayu kenan inda baitikal muharram hmm. wurin gidanka ɗakinka abin girmamawa saboda mai annabi Ibrahim ya faɗa ka yace ba dan komai ba li yuqimu salata li yuqimu salata wannan sallar da ake wasa da ita abinda ya in abinda ya kai sayyidina Ibrahim ya aje suri kenan yace faj'al afidatan minan nas minan nas tahwi ilayhim wa fi qira'atin tahwa ilayhim ya Allah madaukin sarki da sa zukatan mutane su rinka karkata zuwa aikin haji sai sa zaka je kai aikin haji ko umra ka gaji da wahala kana dawowa gida ke zuciyarka ta koma warzuqhum min as-samarati la'allahum yashkuruna sai annabi Ibrahim addu'an da yake nan da ya da suka gama gina ɗakin Ka'aba wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida min al-bayt wa Isma'ilu rabbana taqabbal minna annabi Ibrahim da ɗansa Isma'ilu su suna jaddada ginin ɗakin Ka'aba suna rabbana taqabbal minna ɗakin Allah suke ginawa aikin Allah suke yi amma duk da suna roƙon Allah rabbana taqabbal minna wanda duk son Allah baya wasa da Allah minna ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة من ذلك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك wa min zurriyatina ummatan muslimatan laka addu'a addu'an annabi ibrahima shine yake maka addu'a tun kafin ka zo cikin zuri'an annabawa eh annabi ibrahim shi ake cewa ma abul anbiya yana addu'a Allah ya sa su zama musulmai zuri'an sa su zama musulmai dan ka zo kai kana kana musulunci waye ka sa kanka kake wa ko to da annabi ibrahim suka zama gina dakin ka'aba sai Allah ce wa azim kinnati bil hajji ya tuka rijalan wa ala kulli bamirin yatina min kulli fajjin amiqin liyashhadu manafi'a lahum wa azim kinnati bil hajji kai shela kai yekuwa kai kira ka sanar da mutane cewa Allah ya wajabta musu aikin hajji sai annabi Ibrahim ya ce ya ubangiji ina muryata muryata ya wane wa zan iya jiyar da wannan kira al'umma duk wa'azzin nasi a cikin duk mutane baki daya sai annabi ibrahim ya ce ina murya ta iyaya zan yi mutane da mutane duka sai Allah ya ce a'a abinda aka ce ka ziyar kai ne kuwa kai sai ka sanar Allah shi zai shigar da shi zai jiyar da kowa Allah ya ayyuhan nas ya ku mutane إن الله فرض عليكم حج فحج فحج فحج yace ya ku taron ya jama'a baki daya tun daga zamanin annabi Ibrahim har ana da kasa ya kira yace ya ku jama'a Allah ya wajabta muku haji ku yi aikin haji to daga nan sai Allah ya saka duk waɗanda duk wanda za a haife shi tun daga wannan lokaci har ana da kasa suna cikin mahaifa ne suna cikin tsotso ne suna cikin ne duk sai Allah ya jiyar da kowa aka ce sallahumma Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik wani malamai suka ce wurin amsawa wani ya amsa so ɗaya labbaik sallahumma labbaik ya sa hajji so ɗaya zai yi wani ya ce labbaik sallahumma labbaik ya amsa so biyu so uku gwargwadon abin da ka faɗa gwargwadon hajji Allahu akbar to sai ce walillahi ala nasi حج البيت من استطاع إليه سبيلا لله جار ومجرور متعلق بخبر المبتدا محظوظ وقيل جار ومجرور خبر للمبتدا اللام هنا لام الإيجاب لله أي لام الإيجاب سبب اللام ينزوها للاستهفاف أو للاختصاص أو للإيجاب إن الحمد لله رب العالمين dukkan yabo ko dukkan godiya dukkan yabo ya tabbata ga Allah lillahi wisa ce lamul ikhtisa amma na sai ce lamul ijabi lillahi walillahi ala nasi wujuban ma'ana sai malamai suka ce Allah ya tabbatar da wajabcin hajji da waɗansu kalmomi cikin usulubin arabiya lillahi Yana tabbatar da tasirin aikin haji ala dan ita ce harafi a wurin larabawa in suna son su tabbatar da wajabcin abu lil fulanin alayya kaza ma'ana ya tabbatar da cewa lalle ana bin shi kenan hajjul baiti su yi aikin hajji sai kuma yace man istata'a ilayhi sabila ay badalul badalul badalul ba'd min al-kulli aw badalul juz'i min al-kulli yace ala nasi akan dukkan mutane da sai wajaba akan mutane duk baki daya sai kuma ya kawo ya toga yace man istata'a ilayhi sabila ga wanda ya samu iko wa man kafara fa inna allaha ghaniyun an alamina yace duk wanda yayi musu wajabcin haji ya kafirce duk wanda yake aikin haji ba farilla bane ne shi ya kafirce ma ai malamai suka ce wa man kafara duk wanda ya butulce da yi aikin haji ba shine abin da ake nufi da kafara kenan fa inna allaha الفاء واقعة في جواب الشرط لأن الشرط لأن جواب الشرط إذا لم يكن أن يكون شرطا وجب اقترانه بالفاء من استطاع من اسم الموصول متضمن معنى الشرط استطاع صلة الموصول إليه سبيلا فقال ومن كفر ومن أيضا أي الذي كفر فإن الله الفاء واسعة في جواب الشرط إن حرف توكيد ونسب ترفع تنصب الاسم وترفع الخبر الله اسم إن منسوب على التعزيز منصوب على التعديل أو منصوب بإن وعلامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره فأين خبر إن قال غني خبر إن مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره عن العالمين جار ومجرور متعلق بما قبلها هكذا قالوا to wajabcin haji inda wajabcin haji ya faru kenan walillahi ala nasi hajjul bait man istata'a ilayhi sabila Allah ya wajabtawa dukkan mutane dukkan musulmai namiji ko mace duk wanda ya samu iko Allah ya wajabta masa aikin haji in kana da iko to man a ilayhi sabila menene istifa'a wa in suka azadu warrahilatu in kana da guzuri da abar hawarka wa aikin hajiya wajaba a gare ka to anan sai malamai suka tafi amma al-imam abu abdullahi al-qurtubi shi sai yace wala khilafa fi fardiyatil hajj yace babu sabani a cikin cewa aikin haji farilla ne duk waɗannan maganganu da zamu karanta daga cikin tafsirin qurtubi suke bi nafsiha wa fasiha Allahu akbar kuma imam al-qurtubi ba maliki ne duk inda ka kai da sanin fiqhun maliki kuma habin maliki yana gaban ka sune mai sune jigon cikin malikiya a andalus kuma suna cikin magabata a cikin mazhabin malikiya yace la khilafa fi fardiyatihi yace babu sabani a cikin abur musulmai duk baki ɗaya kan cewa aikin haji farilla ne wa huwa ahadu qawaid al-islam aikin haji shine ɗayan shikashikan musulunci to amma yace wa laysa yajibu illa marratan fil umri yace da za ka rayu shekara ɗari kai aikin haji so ɗaya bayan ka balaga ko ka yanci daga bauta yace ka biya abin da yake wajibi a kanka da za ka zauna ba yi aikin hajji ba yace ka abin da yake wajibi a kanka shine marratan fil umri wa qala ba'd an-nasi yace waɗansu mutane suna cewa yajibu fi kulli khamsati awamin marratan yace ko bayan kowace shekaru biyar shekara biyar wajibi ne mutum ya je aikin haji warawau fi zalika hadisan suka rawaito wani hadisi a cikin tabbatar da wannan hukunci asnaduhu ila nabi sallallahu alaihi wasallama suka dangana wannan hadisin zuwa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace wal hadisu batilun wannan hadisin ne yake wajabta aikin haji fiye da ɗaya yace ba su ne ba hadisi bane wal ijma'u saddun fi wujuhil qaumi yace ijma'u musulmai duk ya kore wannan magana ta waɗanda suka ce za a yi aikin haji farilla bayan kowace shekara biyar akwai hadisai da suka zo cikin aikin haji Ta biyu bainal haji wa umra fa ma yanfiyan al faqra ko yi aji da umra suna kore talauci yasa mutane sai suna tai dan koyi da kore musu talauci wanda yake da kudi bai haji ba in so ya mutu ba yau da baki daya suka ce in mutum aikin haji na daya aikin wannan aiki ya wadatar wa'annan hadisai da suka zo duk hadisai ne da'ifai mawdu'ai batilai matsalolin da suka wajaba kenan mu san su game da aikin haji matsala ta ɗaya shine farilla ce to ɗaya da ijma'in malamai matsala ta biyu shin in aka ce an farlanta wa bayi aikin haji farillancin ko wujubin ala tarafi ne ko alal qawl wajabcin haji da gaggawa ake son shi ko ko a'a din rayuwarka ne duk sa'an da duk sa'an da ka samu dama ka tafi ko ko a'a daga shekarar da ka samu dama wajabcin ke tabbata sai ce wa dallal kitabu was sunna yace littafin Allah da sunnar ma'aiki sun tabbatar ala anna al hajj ala tarahi la ala al fawri yace aikin haji a jinkirtin ala tarahi ne ba wai ala al fawri bane wa huwa tahsilu mazhabi malik yace shine abin da aka samu a cikin mazhabin Imam Malik shi ma zakara Ibn Khuwayz mandad yace a cikin abin da Ibn Khuwayz mandad ya rawaito ya ambato ya ambata cewa haka mazhabin Imam Malik yake su shi kuma Ibn Khuwayz mandad yana cikin manya-manyan malaman Malikiya waɗanda ake dangana zanci su ga mazhabi a zuwa gare su wannan magana cewa ala sharafi wa huwa qawlu shafi'i shine abinda imamu shafi'i ya fada wa Muhammad bin da Muhammad dan Hassan wa Abi Yusuf وفي رواية عنه دا أبو يوسف محمد ابن الحسن دا أبو يوسف دم من يمن يني أتكن الماجرين إمام أبو حنيفة يفا سيكا جعلتي إمام أبو حنيفة يا فدي كذا أما أبو كنن سكو الماجرين سنصاب سنصاب مسا وخالفه صاحباه سوني أتن دا في محمد بن الحسن دا أبو يوسف سوني من يمن يم الماجرين إمام أبو حنيفة وذهب بعض البغداديين من المتأخرين من المالكيين من المالكيين ila annahu ala al-fawri yace to a cikin malikiya ma akwai waɗanda suka zo daga baya cikin malaman malikiya na Bagdada suka saba wa mazhabin imamu Malik suka ce su wajabtin haji ala al-fawri ne a gaggauta aikin haji ake son a yi ولا يجوز تأخيره ma القدرة alaihi suka ce bai halatta mutum ya jinkirta aikin haji ba tare da cewa yana da iko wa huwa qawlu daud shine abinda daud zahiri ya tabbatar shine Imam al-qurtubi yace was sahihu al-awwal yace magana mafi zance mafi inganci shine magana da aka ce malikiyan farko sun ce ala tarahi ne la ala al-qawl kowanne yana da dalili suka ce ai an in da aka wajabta aikin haji manzon Allah bai je ba sai da wani lokaci ne kai da a ce ala al-qawl ne ran shekaran da aka wajabta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai ki zuwa ba tunda yana da shi mas'ala ta biyu ta ɗaya cewa hajji farilla ce su ɗaya ta biyu farlancin wujubin alal tarafi ne ko alal fau? malikiya magabatar malikiya suka ce alal tarafi ne wa'an suka ce alal fau? mas'ala ta uku أجمع العلماء على أن الختاب بقوله ولله على الناس حج البيت عام في جميعهم yace duk malamai sun yi ijma'i cewa fadar Allah cewa Allah ya wajabta wa mutane aikin haji wajibi ne akan dukkan mutane qala ibn al-arabi sai imam ibn al-arabi al-ma'asiri al-maliki yace shi ma yana cikin cikakikan jigon mazhabin malikiya shine ibn al-arabi ma'asiri dama ibn al-arabi da suka shahara cikin ilimi su biyu ne akwai ibn arabi nakira munakkara akwai ibn al-arabi shine manya yake cikin manya manyan malaman malikiya to shine yake wannan magana shine ne wanda yake yayi yayi ahkam al-qur'an ya fassara ayoyin al-qur'ani wanda suka danganci ahkam yake ittafaqa an-nasu ala hamli hadhihi al-aya ala jami'in nas zakarihim wa unsahum yace dukkan malamai sun tabbata cewa wannan aya za a ɗauke ta ne cewa ta wajabtar da aikin haji kan namiji ko mace to in aka bar matsalar buɗe sai a ce hadda yaro da ya ce adanda to menene yara sun kanana waɗanda basu balaga ba haka kuma bayi sai ce khalas sagir yace banda yara sun kanana fa innahu kharijun bil ijma'i yace yaro kankani ya fita cikin wannan kitabi da ijma'in musulmai cewa yaro kankani ba wajibi bane a san haji haka bawa bil ijma'i an usul taklif wa kadhalika al abd lam yadkhul yace haka bawa bai shiga cikin wannan magana da aka yi ba لأنه أخرجه عن مطلق الأموم قوله تعالى من a إليه Sabila. yace ai fadar cewa man a ilaihi sabila ya fitar da bawa ta wace huska ya fitar da bawa yace ai bawa ba shi da iko saboda ubangidansa zai iya hana shi zuwa aikin haji saboda aikin sa shi wal abdu ghayru mustafi yace bawa ba ba shi da iko zuwa aikin haji ko da yana da lafiya saboda ubangidansa zai iya hana shi zuwa aikin haji saboda hakkokin da ya dora masa. عن هذه العبارة وقد قدم الله سبحانه حق السيد على حقه رفقا بالعباد ومصلحة له يتي واللوكتي الله سيكا غيا غباتا مصلحة باي كم حق الله مأوكي سركي بين توتيا وباي wala dalila alaihi illa al-ijma yace babu wani dalili duk inda zaka bincika ba za ka taba iya samu dalili cewa wannan kitab walillahi ala nasi hajjul baiti za a fitar da bawa ba a ciki ko yara kan kanana sai yace sai dai ijma'in malamai to ijma'in malamai wani matsayi yake a cikin masadirus tashri'i suka ce masadirus tashri' alkitabu was sunna sai sai al-ijma' to menene ijma'i ijma'i baya kasancewa sabanin nasi ijma'i yana zuwa ne an ijma'i kan fahimtar nassi shine ma'anar ijma'i aka tambayi imamu ahmad al-ijma sai ce adamul ilmi bil mukhalif rashin sanin wanda ya sabani a shi shine ke tabbatar da ijma'i sai wasu malamai suka ce to ai in kuka kawo matsalar ijma'i ba za a taba samun ijma'i ba har abada menene dalilin ka yace Allah ya aiko manzon Allah ne dukkan mutane da aljani in kuka samu ijma'in mutane ina za ku iya samu ijma'in aljani in ka samu ijma'in malaman ka ina ka san ijma'in malaman wata kasar in ka samu ijma'in malaman yanayin inda kake ina ka san ijma'in malaman ina ka san abinda waɗansu kasan suka faɗa sai sai ai babu ijma'i tare da cewa sai ya zo yana naƙaba ya zo yace maratibul ijma'i ibn hazmi kenan yace maratibul ijma'i sai littafi yana cewa matakan ijma'i yace malamai sun ijma'i kan mas'ala kaza malamai sun ijma'i kan mas'ala kaza ba tare da cewa sai da wahal da mutane duk sa'an da mas'ala ta faru tsakanin shi da mutane sai ya wahal da su don Allah ya bashi kwakwalwa ya bashi nafsi ibn hajar shi ne zai magana zai magana sai ya koro hadisi daga kai shi malamai shi shehu shehu har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa malaman da suke zamani da shi ba su ji dadin shi ba har suka rabu قال ابن المنذر ابن المنذر يتي ابن المنذر في الكتاب الاجماع ijma sunan littafin al ijma in kana son ka san mas'alolin da malamai suka yi ijma'i akai sai ka karanta al ijma na ibn al-munzir yasa duk sa'an da kake karanta littafin fiqh ana magana ana magana sai aka ce hakka ibn al-munzir al ijma ala zalika sai ka ce ibn al-munzir ya hakaito ijma'i akan wannan mas'ala shine kitabul ijma shi yace ajma'u أجمع عامة أهل العلم إلا من شذ منهم ممن لا يؤد خلافا على أن الصبي إذا حج في حال صغره والعبد والعبد إذا حج في حال رقه ثم بلغ الصبي وعتق العبد inna alaihima hajjakan islami idza wajada ilaihi sabilan yace malamai duk sun yi sabani sai dai wayansu ɗan kaɗan waɗanda ba za'a mai ba za a saurari sabanin da suka kawo ba ijma'in ne suka yi suka ce ijma'i ne cewa duk sa'anda da yaro kankani ta ko ya kafin su balaga suka yi aikin haji sa'an ne zai balaga ko ta balaga suka samu hali wajibi ne wannan aikin haji da suka yi farko na filace ba ta far yadda wajabcin hajjin musulunci ba haka kuma bawa in ya yi aikin haji yana cikin bauta sa'annan aka zo aka yanta shi ya samu hali aka ce wajibi ne zai eh, zai aikin haji na musulunci mas'ala ta uku kenan ko mas'ala ta hudu azzad war rahilatu shartun fi wujub al hajj inda ba'dihim yace guduri da abar hawa sharuɗa ne guda biyu a cikin wajabcin hajji wurin wa'ansu kai malali da da kai ba ko wurin mota kai yana jiran malali da الزاد والراحلة شرط في وجود الحج عند بعضهم ومن قال ومن قال بذلك Umar bin al-Khattab yace sayyidina Umar dan Khattab yana cikin waɗanda suka ce guziri da abar hawa wajibai ne sharuɗa ne a cikin wajibcin aikin haji ma'ana komin lafiyarta. matukan ba ka da guziri ko kana da abar hawa ba wajibi bane ka je kai aikin haji matukan kana da lafiya kana da abar hawa ba ka da guziri suka ce ba wajibi bane akan ka je kai aikin haji sai in an samu waɗannan abubuwa sun haɗu kana da lafiya za ka iya hawa abar hawarka kana da abar hawa sa'annan kana da guziri sa'annan ya zamo wajibi ne akan ka je kai aikin haji wa ibnuhu abdullahi abdullahi dan umar shi ma haka mazhabin sa yake wa abdullahi ibn abbas haka abdullahi dan abbas yace ce, hasan al basri da hasan al basri wa Sa'idu Bnu jubair da sa'id ibn jubair wa ata wa mujahid وإليه ذهب الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق وعبد العزيز ابن أبي سلمة وابن حبيب وإنه دابي ثم كما يما لهم مالكية فيه wa zakara abdus mislahu an sahnun yace abdus ya hakaito daga imam sahnun shi ma ya tafi kan cewa ce an samu azzadu warrahila sa'annan wajibcin haji yake wa lallai akan mutum qala shafi'i imam shafi'i sai shi yayi wani bincike sai imamu malik manyan malamai suka ce sai an samu azzadu rahila. sai imamu shafi'i yace ai azzadu rahila in sun kasu kashi biyu sai ta yi mutum yana iya yin zuwa aikin hajji ba shi da kuɗi amma yana da ƙarfin da zai je ya yi a hanya yana tafiya yana sana'a yankan farce yake yi aski yake yi goge takalma yake yi wanki yake yi duk sana'ar da zai je kafin ya je matsayin yana iya zuwa ya je yana da lafiya sa'an yana da sana'ar da zai je suka ce wajibi ne a kai shine aka ce qala shafi'i imamu shafi'i shi yace al-istifa'atu wajhani iko samun dama samun iko zuwa aikin haji yake ɗayan abu biyu ne ahaduhuma na farko an yakuna mustati'an bi badanihi wajidan min malihi ma yuballighuhu ila haji. ko ka zamo kana da lafiya sa'an nan kana da dukiyar da za ta ishe ka zuwa kai aikin haji ka dawo wasani na biyu an yakuna ma'zuban في بدنه لا يثبت على مركبه وهو قادر على من يطيعه إذا أمره أن يهج عنه بأجرة وبغير أجرة يكي نبي متي mutum ya zama معناه يلا kuɗi bangare cikin a kenan amma ba shi da lafiyar da zai zama zai zama akan abin abar hawa har ya je aikin haji ya zo ya iso amma in yake ce wane je kai min aikin haji zan sai ma fa zai ma fasfo yi ma visa in baka kudin zama kam da kudin boarding pass da kudin ne, duk baki daya <laughs> yace ya wajibi ne akan sa ya je aikin haji yace amma al-mustafi'u bi badanihi amma wanda yake yana da istifa'a da lafiyar jikinsa fa innahu yanzamuhu fardul hajji bil kitabi yace duk sa'an da aka samu haka wajibi ne a kanka ka je kai aikin haji bi qawlihi azza wa jalla man istata'a ilayhi sabila wanda ya samu iko lafiya kana da karfi wajibi ne akanka ka je kai aikin haji tunda kana da kuɗi wa amma al mustati'u bil mali amma wanda yake da iko da kuɗi amma ba shi da lafiya faqad lazimahu fardul hajj bis sunna yace wanda yake da lafiya Allah yake man istata'a ilayhi sabila kin kana da iko kana da ƙarfi zaka iya yake wajibi ne a kansa sa'a ta biyu ba ka da lafiya ba za ka iya hawa jirgin sama ba ba za ka iya hawa ka ba ba za ka iya hawa doki ko rakumi ba ba za amma kana da kuɗi yace shi ma mazhabin iya wajibi ne akan ka kai kai aikin haji menene dalili yace tunda kana da kuɗi ka iya sawa a je ayi maka a mazhabin iya ba sai mutum ya mutu ba in mutum yana da kuɗi ba shi da lafiya ko ya tsufa ba zai iya tashi ya tafi ba yace sai ka je ka nemi wanda za ke maka aikin haji ya zamana ya taba yin aikin haji sa'annan ka da komai har da zai dawo yace aikin haji yayi menene dalili ka akan haka yace hadithul hasaniyya menene hadisul khasaniya shine hadisin da zamu karanta farkon babi wata mata ce ta fito daga kabilan khasama duk inda kaje ka karanta tun daga Najeriya har Masar har Saudiya har duk kasashen Laraba inda kaje ka ji malamai suna magana suna cewa likisatul khasaniya bi hadisul khasaniya ba wani hadisi bane shine wannan da zamu zo mu karanta manzon Allah yana cikin aikin hajji sallallahu alaihi wasallam hajjatul wada'i kamar cikin arafa ne yana tsaye ko musalifa ko arafa sai wata mata ta zo ta ce ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya manzon Allah wajabcin haji ya wajaba kan ubana amma ba ya tsufa ba shi da lafiya baya iya zama kan abar hawar sai dai aikin haji afa ahujju anhu sai manzon Allah ce na ahujji anhu wa yi masa aikin haji to sai imamu shafi yace tunda manzon mace ta zo ta tambaya tace ubanta ya waje ba a kan shi aikin haji amma ga shi ba shi da lafiya ko ya tsufa ba zai iya zama kan abar hawa ba sai manzo Allah sai ta ce in nayi mai aikin haji yayi sai manzo Allah ke eh ki je ki yi ma mahaifi ki aikin haji hadisi ne sahihi cikin sahihi al-bukhari Allahu akbar akan haka malamai suka ce ya halatta wani yayi ma wani aikin haji dalili na biyu hadisin shubura ma duk inda ka je duk duniya aka ce likai sati shubura ma li hadisi shubura ma ba wani abu ne ke san shubura ma ba wani mutum ne manzon Allah ya same shi cikin aikin hajji yana labbaika allahumma labbaika an shubura ma labbaika la sharika lak labbaika allahumma an shubura ma sai manzon Allah ya ce man shubura ma wane ne shubura ma kake sai ce rajulun minan nas ce wani mutum ne shubura ma na dole masa aikin hajji sai manzo Allah ya ce yi wa ka yi aikin haji sai ce a'a sai manzo Allah ce hujja ala nafsi thumma hujja an kubra Allahu akbar idan wanda aka biya yana da ya ta za mu karanta za ka gani cikin matsayi eh, za ka ga matsayi imam malik ne ya fada dan kama ya biya muku kudin aikin haji imam malik ya ce ba wajibi bane ka karba ka je kai aikin haji don akwai kaskanci na ciki sai ya ce wa al mustaqiu bi nafsihi amma wanda zai iya yi da kansa wa huwa al-qawiyyu alladhi la talhaquhu mashaqqa ghayru muhtamala fi ar-rukub ala ar-rahila fa inna hadha ila malak idha az-zad wa ar-rahila lazimahu fardu al-hajj bi nafsihi wa in adima az-zad wa ar-rahila aw ahaduhuma saqata anhu fardu al-hajj yace mai lafiya mutum lafiyayye yana da kuɗi da abar hawa yace wajibi ne kansa zai aikin haji amma in ba shi da lafiya ko ba shi da abar hawa aka ce ba wajibi bane a kansa ya je aikin haji mun gane ko فأما in قدر على الزاد بمسألة الناس في طريقي كرهت له أن يهج لأنه يسير كلا على الناس Imam Shafi ce in mutum na da lafiya zai iya zuwa yi aikin haji amma ba shi da guziri sai dai ya tafi yana rokon mutane yana bara yana roko. Imam Shafi ya ce wajibi ne je amma makaruji tunda zaki ya zama nauyi akan mutane addinin musulunci baya karfan bayan bara da roko. وقال الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى إذا قدر على المشي جس عند متين كيدئيكو ينادى لا فيها زي حج in kana da lafiya za ka iya yin tafiya kuma kana da guzurin da zai kai kai dawo ce wajibi ne akan ka je kai aikin haji wa in lam yajid rahila wa qadara ala nuzira in ba ka da abar hawa amma za ka iya zuwa aikin haji a kar da kafafunka kenan yace nuzira sai a duba al'amarinsa fa in kana malikan lizadi wajaba alaihi fardul haji in yana mallakan guziri ba wuka za ki yi ba yace fa in kana malikan lizadi wajaba alaihi fardul hajj in kana da kuɗinka da zai kai ka ya dawo da kai ko da a karni ba mota ba ba jirgin sama ba imam malik yace wajibi ne akan ka je kai aikin hajji wa in lam yakun malikan lizadi walakinahu yaqdiru ala kasbi hajatihi minhu fi tariqi nuzira aidan in ba shi da kuɗi amma zai iya yin wani abin da zai samu kuɗi a cikin a hanya kafin ya je dawo yace anan shi ma sai an bincika an gani fa in kana min ahli muruati mun gane ko wannan magana Imam Malik zai iya zuwa a ƙasa ko yana da abar hawa amma ba shi da guzuri amma zai iya a hanya ya je ya wannan sana'a ya yi yankan farce ko ya ba ya roko sai imam malik sai a kalli wannan mutumin in mutum ne dattijo mai mutunci a cikin jama'a fa in kana min ahli al-muru'ati mimman la yattasibu bi nafsihi la yajibu alaihi al-hajj in ya zama na mutum ne mai mutunci a cikin jama'a ba shi ke zuwa yana neman makarsa abinci ba ya girma ko yaya ko ji ko menene ana tara masa ne ana kawo shi a cikin mutuncinsa ba roko ba ba bara ba ba komai ba imam malik yake ba wajibi bane bai halatta ya zubar da mutuncinsa ba dai ya samu abin da zai zai aikin hajji وإما وإن كان ممن يكتسب كفايته بتجارة أو صناعة لزمه فرض الحج إن زمن مسلم يولي في صناعة بزيه أحنيا يسامو سيرة حر زي داو إمام مالك في واجبين زي أيك الحج وقد روى ابن وهب وابن القاسم وأشهب عن مالك أنه سئل عن هذه الآية أن تنبئ إمام مالك من استطاع إليه سبيلا فقال سيتي الناس في ذلك على قدر ساقتهم mutane sun sha bamban kowa da gwargwadon ikonsa wani yadda abin da zai dace ma wani ya je yayi wani in yayi mutuncinsa zai zube aka ce kada ya zubar da mutuncinsa imam malik baya son ka zubar da ruwan huskarka baya son ka zubar da mutuncinka ya fi son ka ci halar ka kiyaye mutuncinka ka kiyaye ilimi ka kiyaye darajar ilimi saboda har duka aka yi masa saboda ya yi fatawa ɗaya sabanin abin da yake ya sabanin gaskiya yake ya gwammaci duk azaban da za a yi miki da ya faɗi abin da zai saba wa Allah madaukakin sarki قال الناس في ذلك على قدر طاقتهم ويسرهم وجلدهم yace mutane sun sha bamban wani yana da karfin hali wani yana da cijewa wani yana da juri da zai iya yi wani ba zai iya yi ba dan me zai wulakanta kansa dan me zai zubar da mutuncinsa قال أشهب لمالك أهو الزهد والراهلة قال لا والله ما ذاك إلا على قدر فاقة الناس وقد يجد الزاد والراهلة ولا يقدر على السير وآخر يقدر أن يمشي على رجليه يتي ولي زي سامو كدي دا أبر هوا أما بزي يتفيا با وانا كما ينا دكارتي إما أكار أكشي زا أجي زي يتفيا أكشي مسألة هدي مسألة كبيرة إذا وجدت الاستفاء وتوجه فرض الحج فقد يعرض ما يمنع منه كالغريم يمنعه عن الخروج حتى يؤدي الدين ولا خلاف في ذلك يكيتو إن مسألة تبير in mutum ya samu al'istika ga ƙarfi zai zuwa ga zadi war rahila ga abar hawa ga guzuri faqad ya yamna'u minhu sai yace so da yawa sai wani abu ya zo ya bidiro ya ya bidiro ya hana mutum ya zamo ya hana mutum ya zuwa aikin haji din kamar ne yake kalgari ne, kamar wanda ake bi baki yamna'uhu alal khuruji hatta yu'addi ad-dayna yace sai a hana shi zuwa aikin haji sai ya biya baki yace wala khilafa fi zalika yace babu sabani a cikin haka aw yakunu lahu iyalun yajibu alayhi nafaqatuhum fala yalzamuhu al حتى يكون لهم نفقتهم مدة غيبته لذهابه ورجوعه Yake ko kuwa a'a ya zama yana da iyali yana da matarsa ko matarsa da 'ya'yansa waɗanda suke zamansa suke sai ya kawo su samu abin da suka ci a ce ba za a wajabta masa aikin hajji ba sai in ya tanadan masu abin da za su ci su sha su yalwata gwargwadon kwanakin da zai je aikin hajji ya dawo in ya bar musu abin da za su ci ba aka ce ba wajibi bane akan sai je aikin haji saboda me yace li anna hadha al-infaq fardun ala al-fawr saboda ka ci da iyalinka ka yalwata wa matarka da ƴaƴanka yace farilla ne akan ka kowane lokaci amma a wani mazhabi haji ba ala al-fawr bane ala tarafi ne ko yanzu kaje kai za ka iya yi amma shi da iyalinka wajibi ne kullum bai halatta ka barta ka fita ta je ta zubar da mutuncinta ba aka ce kare mata mutuncinta ka kare ma ayyanka mutuncinta sai ka samu eh, iko zuwa aikin haji ga gashi an ka biya kujera ga komai da komai amma ba ka da abin da zaka aje ma iyalin ka su ka je ka dawo aka ce sai ka dauki kudin ka ci da iyalin ka ci ya maka lada kana taqdimul iyali aula sai ce sab akan haka aka gabatar da haƙƙin iyali saboda me li anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala kafa bil mar'i isman an yubayyi man yakuta yake ya ismu tilli ka tozarta wanda kake ciyarwa وكذلك الأبوان يخاف الضيعة عليهما وعدم العوض في الصلاة فيهما فلا سبيل له إلى الحج haka mutum yana da iyayensa uwansa da ubansa mahaifiyarsa da mahaifinsa ba wanda zai zo ya duba su sai kai aka ce ka tsaya ka duba su lokacin ya fi maka kaje kai aikin haji wa'annan duk ana magana ne a kan hajjin farko na musulunci ba wai hajjin da yake na nafila kullum maimaitawa ba ana ta shida almaridu wal ma'budi mara lafiya ko kuwa a'a wanda yake ya tsufa baya iya zama akan abar hawa وقد اختلف العلماء في حكمهما ce malamai sun bani a cikin hakkin hukuncin waɗannan mutane ba da ijma'ihim annahu la yalzamuhum al-masir ila al-hajj yace mara lafiya ko wanda yake a'a ya tsufa ne ba zai iya zama a kan abar hawa ba malamai duk suka ce ba wajibi bane akan su su yi aikin hajji لأن الحج إنما فرضه الله على المستطيع إجماعا سكت أي فرنسان حج ألا يوجب تهجني أكون wanda في إياوا wal maridu wal ma'zudi mara lafiya da tsoho wanda baya iya zama a akan abar hawa latti sa'ata lahuma aka ce ba su da iko wa qala malik sai imamu malik imamu darul hijra yace idza kana ma'zuban sakata anhu fardul hajji in mutum ya zamo ba shi da lafiya ko tsoho ne ya tsufa ta inda ba zai iya zama akan abar hawa ba ko wata cuta ta same shi ba zai iya zama akan abar hawa ba sai an ta tallafe shi ko sai an ɗauke shi imamu malik yake ba wajibi bane akan shi ya je aikin hajji wannan lokacin sawa'an qadiran ala man yahujja anhu bil mali aw bi ghairi mali la yalzamuhu fardul hajj saboda mazhabin imamu malik matukan kana da ranka bai halarta maka ba da kuɗi a je a yi maka aikin haji da rashin lafiya summa ثم عذب وزمن سقط عنه فرض الحج mutum ne ya samu ikon zuwa aikin haji wajabcin hajji ya wajaba a kan shi nan sai ya samu rashin lafiya ya kamu da rashin lafiya ta inda ba zai iya je yayi ba yaya za a yi imamu malik yace a wannan lokacin ma wajabcin hajji ya saraya a kansa wala yajuzu an yuhajja anhu fi hali hayatihi bi hali Imam Malik yace matukan mutum na cikin rayuwarsa sai halatta ya bada kuɗi a je a yi masa aikin haji ba don rashin lafiya ko dan tsufa. Bal in ausa an an yuhajja ba da mautihi hujja anhu min na sulusi wa kana tatawwu'an. Imam Malik ya tsananta yace ko da wasiki mutum yayi yace a yi masa aikin haji bayan ya mutu yace in ya mutu za a yi masa aikin haji a cikin sulusin dukiyarsa kuma tatawwu'i ne ba farilla ba. wa hajja menene dalilin imamu malik sai imamu malik ya ce abin da ya shi ba zai ibada izini wani yayin wani aikin haji da rashin lafiya ko tsufa ba ai Allah ya ce wa Allah yasalil insani illa ma sa'a ai duk mutum ba shi da lada sai abin da ya aikata shi da kansa ko ya surutu qawlihi man استطاع ilayhi sabila haka kuma da fadar Allah madaukakin sarki wanda ya samu iko wanda yake ba shi da lafiya ko ya tsufa ba shi da iko kenan وهذا غير مستفيد لأن الحج هو قصد المكلف البيت بنفسه ولأنها عبادة لا تدخل لا تدخلها النيابة مع العجز عنها كالصلاة to mun ga azancin imamu Malik kenan wai dan Allah ya ce wa Allah salil insani illa ma sa'a wa anna sa'ahu sawfa yura sai ce aikin haji kuma abinda ake nufi da aikin haji mutum da kansa ya nufi ɗakin Allah sa'annan aikin haji baya karban niyaba kamar sallah to Imam Malik ya kiyasta aikin haji da sallah inda ake samun abin nan kenan ko ibnu jarir ko ibnu hazm a ce maganarsa raunannan zance ne ba wai ana wulakanta shi bane abin da zai zo maka shine to waɗanda aka ce zancen su shine yafi dalilin da suka yi imamu malik bai sani bane a'a imamu malik ko ahmad ko shafi'i sai su ɗauki dalili ammi su kafa hujja a zo a kawo dalili khasi a kore wannan abin da suka yi ko ko a'a su ɗauki kiyasi su yi aiki a zo a kawo nassi a kore kiyasi kamar yadda imamu malik ya yayi anan yace aikin hajji dai aiki ne da ake son mutum ya tashi gadan-gadan da kansa ya je ya yi da jikinsa ba ya son a wakilta wani ya je ya yi wa wani saboda aiki ne da ba ya karban wakilci sai ce sai ce kamar sallah ya ce sa haji da mai kenan ce kassala shi sai ke sa aikin haji da sallah kamar yadda sallah wani ba zai wa wani ba sai ce haka aikin haji wani ba zai wa wani ba abinda imamu malik ya kafa dalili da shi kenan to sai malamai suka ce ai wannan kiyasi ne fadaman nafsi fadaman nafsa duk sa'an da kiyasi yayi karo da nafsi sai a ce da shi fasilul i'tibari ba za a yi itibari da shi ba to sai kuma ka zo ka ce to imam walid dukkan ilimin sa sai bai san kisan hasaniya bane ya ce eh ya san kisan hasaniya da yake ka'ida cikin mazhabi ta ce haji aiki ne da ake son mutum ya yi da kansa ba za a wakilta wani ba to yaya zai hadisin hasaniya sai ce wannan hadisin hasaniya khasun ne biha ko kuwa a'a sai a ɗauke shi kan cewa manzo Allah da yake ta je ta yi dinnan akan nad mandubanci ne ba farin farillanci ba to wa ya faɗa muku haka a'a saboda a kare mu Allahu akbar wa qala shafi'i sai imamu shafi'i yace في المريض الزمن والمعهود والشيخ الكبير يكون قادرا على من يطيعه إذا أمره بالحج عنه وهو مستطيع استطاعة ما يكي مرة لافية دسوه da wanda ba iya zama akan abar hawa dukkan su baki ɗaya ya zama suna da iko ko ko suna iya sa wani je yi mana aikin haji me shi kuma ya bi su ala saboda wata farala da suke da shi akai imamu shafi ce yana ya zama mustati'i sai ya ce na ɗaya wa huwa ala wajhaini shi ya kasu kashi biyu ahaduhuma an yakuna qadiran ala malin yasta'jiru bihi man yahujja anhu ya zama mutum ba shi da lafiya ko ya tsufa ko ba shi da karfi amma yana da kuɗin da zai ɗaukan maka ya sai ma kujera ka je kai masa imamu shafi yace wajibi ne yayi haka fa innahu yalzamuhu fardul hajji a wannan lokacin wajibi ne akan shi yayi aikin haji wa hadha qawlu ali ibn abi talib yace imamu ali ibn abi